Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba a sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 29 ga watan Agusta shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ibrahim ba makanan labarai ma'aikatun lafiya faɗin amurka na kira ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Kasar Indiya ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona. sannan shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen turai ke amfani da su a fadin kasar ta belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasar tasa cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin kungiyar ECOWAS kan baiwa sojojin da suka kwace mulki a Mali wa'adi. In ma da tattuna fa ba a daɗe ba shekara ashirin da sha biyu ai an yi ku a Mali duk dalilan da suka faɗa kamar dalilan da waɗancan da suka faɗa gashi ba a je ko ina ba a sake ciki. haka kuma karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin nigeria ya sa haikutar sojan ƙasar ta ƙaddamar da wani farmaki mai takin Operation Sahel Sanity don kwato ƙarshen yankin da ke hannun 'yan bindigar. Dalilin ƙaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafa wa rundunar operation hadirin daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga barayin dabbobi masu garkuwa da mutane kashe-kashe da ya addabi wannan yanki Haka kuma shugaban Buhari ya amince da naɗin shugaban zartaswa na sabon hukumar kula da mutane masu lalura ta musamman wato National Commission for People for Disabilities a Turance. ba mu taɓa zama a gida muna da aure da cikuna haka muka ringa fama ana kai kawo da mu akan wannan commission ɗin. Kukanmu na fari lallai ne kada maza su danne mu. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Amma fa duk kafin nan sai a gyara zama domin ji da duniyar ta wani. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. ma'aikatun lafiya fadin amurka na kira ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta cdc da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta amurka ta roƙon cewa cibiyar ta cdc ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi ma'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba ƙungiyoyin na kiran da cibiyar ta maido da tsarin nan na gwada irin waɗannan mutanen ko da ko ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba a halin da ake ciki kuma ƙasar india ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan biyu da rabi. gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a faɗin ƙasar daga ranar ɗaya ga watan gobe. bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum shugaban kasar belarus alexander lukashenko jiya juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen turai ke amfani da su a fadin kasar ta belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara lukashenko ya ce zai hana kasashen turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar rasha sannan zai karkatar da kayan sayarwa na belarus waɗanda halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lithuania wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar murnin kasancewa a shirye kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar da ta fito daga turai. Madalla To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin kungiyar ECOWAS akan baiwa sojojin da suka kwace mulki a Mali wa'adi da kafa gwamnatin kwakwariya mai jagorancin farar hula ta shirya zaɓe a cikin shekara ɗaya Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya bi sahun shugabannin kasashen Afirka ta yamma wurin gudanar da taro ta yanar gizo inda aka tattauna matsayi akan abun da za a yi da kasar Mali inda sojojin suka kwace ragaman mulki da karfin bindiga sannan kuma ake tursasa musu domin su dawo wa kasar akan turba ta demokradiyya. Ambasada Jibril Cinade kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma tsohon jami'in diplomasiya na Najeriya ya mun karin haske akan hanyar da zai ga ta fi kyau a warware wannan badakalar da aka samu tsakanin ECOWAS da shugabannin soji na Mali. Ba abin da Najeriya take so shi duk abin da president namu president Buhari yake kokari shine a samu zaman lafiya a Mali samu zaman lafiya a duk West Africa. To amma kana ganin shekara daya wa'adin da ECOWAS ta tsara zai aiwatu kuwa kuma cewa gwamnati ta zama tana tare da fararen hula ne za su jagorance ta. In ma tuna fa daɗe ba shekara ko ashirin da sha biyu ai an yi ku a mali duk dalilan da suka faɗa kamar dalilan da waɗancan ne suka faɗa gashi ba a je ko ina ba an sake ciki so ba wani hanyar zaman siyasa sai a bar mutane zaɓi shugabanninsu. amma kana ganin shekara ɗayan kamar zai aiwatu tun da su ana cewa sojojin suna neman shekara uku ne. to abinda dai za mu yi musu addu'a mu ma mun san mulkin soja da rikicinsa ya daɗe wani rikici za a samu yanzu ma wa ya san shekara ɗayan ma tukun ai sai addu'a ba wanda zai baka garanti cikin shekara ɗayan ma za a zauna lafiya. shi ko dr usman muhammed mai shahi ne kan sha'anin diplomasiya kuma malami a jami'ar bez da ke abuja ya mun karin haske akan wahalar da za a samu wurin samo wa sojojin nan wa'adi na shekara daya su mika mulki ga hannun farar hula inda yake cewa da na kirga shugabannin afirka da suke wannan hankoron suna mu masu tura na sojoji sai na ga kusan akasarin su sun yi juyin mulki su kansu har da shugaba buhari a can baya saboda haka su sun fi sanin illan sojoji da kuma walawalan da za su yi kafin su ba da mulkin demokradiyya waya allah shi yasa suka ce sun ba su shekara daya amma ka san cewa ecowas tana da wani kuduri na cewar duk inda aka hambar da gwamnati a amfani da karfin bindiga a kolo inda suka yi wannan ta'adin ko eh babu shakka saboda ita ecowas military stand force ai tana nan tana neman a ce mata tafar masu ne kawai kuma su sun sani to amma ai ya kamata a ce su zauna su shugabannin ecowas su yawo su zauna su duba illan har masu da soja da kashe-kashen da za a yi da kuma yadda za a lallaba su su ba da mulkin nan shi yasa nake ga sun daukan masu shekara daya to amma shekara daya zai yi wahala a ce mutanen nan sun bada shi saboda su yanzu maganar da suke yi shine su naɗa ba wani kwamiti ko su shugabanni wanda za su jagoran wannan al'amari na ba da mulkin na zaɓe ma tukuna a da mulki. Dr. Usman Muhammad kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria madalla a gaida umar faruk musa har yanzu dai kuna tare na da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim dauke da sauran labaran duniya To Hadiza yawan bankaɗo harkokin muggan kwayoyi da kuma yadda farashin kan titi na kwayar methamphetamine ya yi ƙasa a faɗin yankin kudancin Asiya wannan shekarar. na nuna cewa cutar covid-19 ta yi wani tasiri sosai ba wajen tsaida yaduwar miyagun kwayoyi a yankin duk da rufe kan iyakoki da aka yi idan ma da wani abu sabo da aka gani to shine cewa bullar cutar ta corona ta sa irin matukar dauriyar da kungiyoyin safarar mugan kwayoyin da suka karaɗe faɗin ƙasar myanmar ke da ita ta fito fili a cewar ƙwararru. muna ganin babu abin da ya sauya a shekara ta dubi da ashirin ma'ana har yanzu safarar mugan kwayoyi na karuwa kamar yadda aka yi ta gani cikin 'yan shekarun da suka gabata abin da jeremy douglas babban shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da laifuka masu nasaba da harkokin kwaya a kudancin asiya da pacific ya gaya muryar amurka kenan ambaliyar ruwa ta hallaka mutane akalla 45 sannan ta raba mutane sama da 226 da muhallansu a jamhuriyar niger a wannan satin a cewar jami'ai a yau dinnan asabar kwashe kwanaki da aka yi ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin yammacin niger ya sa kogi niger ya cika ya batse wanda hakan ya kai ga tsaye da kusan komai a yamai babban birnin kasar gidajen laka da ke gabar kogin sun rurrushe sannan kuma gonakin shinkafa sun nutse Firaministan Nijar Birji Rafini ya ziyarci unguwanni da kuma iyalan da abin ya shafa. An ruwaito shi yana cewa ganin yadda aka kammala aikin sake farfado da gulbi dab da shiga lokacin kakar ruwa bai kamata a ce an samu ambaliyar ruwa ba. Daga ƙarshe shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kafa wata doka wacce ta soke dokar hana harka da ƙasar Isra'ila. tare kuma da amincewa da gudanar da cinikayya da yarjejeniyoyin kuɗi tsakanin ƙasashen biyu a cewar kamfanin dillancin labaran haɗaɗɗiyar daular larabawa wam a takaice a yau nan asabar manufar dokar wadda shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular laraba halifa bin zayed al nahyan ya kafa ita ce goyon bayan harkokin bai ɗaya da kuma ida kulla dangantakar bai ɗaya a cewar kamfanin dillancin labaran sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin jirgin sama na al na kasar isra'ila ke shirin fara zirga-zirgar jirgin sama a karon farko tsakanin filin jirgin saman ben gurion da ke tel aviv da kuma abu dhabi babban birnin haɗaɗɗiyar daular larabawan da farko ɗauke da wasu manyan jami'an isra'ila da wani babban hadimin shugaban amurka donald trump wanda ya taimaka wajen kulla yarjejeniyar da aka cimma tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawar to gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya sa hedkwatan sojin ƙasar ta kaddamar da wani farmaki mai taken Operation Sahel Sanity don kawo ƙarshen 'yan bindigar kawo yanzu a iya cewa an cimma nasara daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina biyo bayan karuwar hare-hare na 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin najeriya hedikwatar sojojin najeriya ta kaddamar da wani farmaki mai take operation sahel sanity Kanar Aminu Ilyasu shine jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar sojan Najeriya. Dalilin kaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafa wa rundunar Operation Hadirin Daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga, barayin dabbobi, masu garkuwa da mutane, kashe-kashe da ya addabi wannan yanki da sauran illoli ga jama'a mazauna yankin. To ko a iya cewar kawo yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu har ila yau ga Kanar Ilyasu. Babu shakka mazauna mutanen yankin arewa maso yamma na kasar nan na iya ji da kuma ganin muhimman nasarorin da aka cimma da taimakonsu a kan lokaci dan kankani A cikin wannan gajeren lokaci, zaratan sojojin rundunar Operation Sahel Sanity sun gudanar da kwantan bauna tare da fitattakar 'yan bindiga daga guraben buyansu a dazuzzukan jihohin Sokoto, Katsina da Zamfara. Haka kuma sojojin sun ceto waɗanda ake garkuwa da su tare da kwato shanun sata da kuma kame 'yan bindiga da ma masu basu bayanan sirri. Bugu da ƙari, sojojin sun sami nasarar kame miyagun makamai da alburusai tare da babura da sauran kayan amfani daga hannun 'yan bindiga. Mun tuntuɓi wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a yankin na arewa maso yammacin Najeriya. Abdullahi Aliyu Katsina jagora ne na wata ƙungiyar faran hula a Katsinan. Sojoji dai suna kokari kokari sosai wanda ya kamata a ba musu ah, abin da suke bukata dama shine a dinga karfa musu gwiwa ita ma rundunar yan sandan jihar katsina ta tabbatar da cewar zaman lafiya a jihar yanzu kam sai Allah san barka kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sp gambo isa ke shaida mani to alhamdulillahi ana cin nasara ba wai ba a aikata laifukan bane amma an dakile musu karfi wanda suke da shi wanda za su zo kamar babbar ɗin kuɗari su farwa gari su da ko ina su kashe na kashewa amma alhamdulillah ana cin nasara akan yakin da ake yi. Shi ma Ibrahim Ahmad Janyau da ke jagorantar wata kungiyar da ke wayar da kan jama'a kan zaman lafiya a jihar Zamfara. Ya ce zaman lafiya a jihar tasu yanzu kam ya fara kankama domin tuni manoma suka fara komawa gonakinsu. A hakikanin gaskiya an samu sauki bisa ga yadda mutane suka koma noma kuma suna zuwa gonakinsu sannan kuma sojoji na iyaka kokarinsu na yadda za a kori mutanen nan da wasu kuma sun musu aman wuta kamar yadda suka saba gaskiya sojoji dole a ce sun haɓasa game da waɗannan al'amari da yake faruwa a jihar zamfara saboda sun yi iyaka kokarin su kam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tsayin mu na ƙungiyoyi waɗanda muke bibiya wannan lamari muna godiya ga sojojin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan mai na kaina, har ila yau a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya amince da naɗin shugaban zartazuwa na sabuwar hukumar kula da mutane masu lalura ta musamman wato National Commission for People with Disabilities a Turanci. Kamar yadda dokar hana kyamar masu lalura ta shekarar 2019 ta tanada, wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. ƙago wannan hukuma da zai kula da masu larura ta musamman da yawansu ya kai miliyan 25 ya nuna cewa a yanzu za a dama da su a dukkanin fannoni na rayuwa kama daga samun ayyukan yi da kiwon lafiyarsu da kuma harkokin walwalarsu. Ɗaya daga cikin shugabanni masu larura na ƙasa da ya jibanci ciwon shan inna musu bahu Lawal Diddi ya ce a yanzu ne masu fama da nakasa za su fara samun damar cunkusa kawunansu a cikin harkokin mulkin Najeriya. Akwai kyautata jin daɗinmu, akwai kare 'yancinmu, akwai sauƙaƙawa wajen magana iliminmu da lafiyarmu da kuma abubuwa da yawa da suka shafi rayuwarmu akwai kuma muhimmi daga ciki shine kare 'yancin mu wannan yana da amfani sosai a lokacin wannan gwagwarmaya na kafa wannan hukuma ba a bar mata a baya ba domin da su aka yi ta kai goro ana kai mari har na tsawon shekaru ashirin kamar yadda shugabar mata masu larura a ƙasar rabi yusuf gezawa ta yi tsokaci ba mu taɓa zama a gida muna da aure da cikuna haka muka ringa fama ana kai kawo da mu akan wannan kwamishin din kukanmu na fari lallai ne kada maza su danne mu in allah ya yadda kuma ba za mu bari su danne mu ba mun gode wa allah da allah ya nuna mana wannan rana za kuma mu yi amfani da wannan dama mu ga cewar da izinin allah rayuwar mata masu bukata ta musamman a ƙasan nan ya ƙara inganta insha allahu a lokacin da yake nazari akan nasarar da suka samu mashawarcin shugaban ƙasa a harkar masu bukata ta musamman shehu garba ya ba 'yan kansa shawara yana cewa ina tabbatar ma al'umman mu cewa to wannan sai dai su godiya su je su ta yi ma wannan gwamnati addu'a kamar yadda aka saba yi dama idan aka ce an yi hukuma wadda musamman ita kadai za ta yi kula da waɗannan mutane duk wasu matsaloli nasu wanda ya shafi lafiya ya shafi ilimi ya shafi harkar empowerment ko ya shafi harkar rehabilitation duk yanzu sun samu inda za su je a goge masu hawaye idan suna da wani kuka tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kebbi Hussaini suleiman kangiwa shi shine shugaban hukumar a yayin da aka nada abba ibrahim daga shiyar arewa maso gabas a matsayin sakatare madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. na ci gaba da tattaunawa da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa shiyar jihar ogun ko kwamanda ahmad umar wanda yake mana fashin baki akan abubuwa da ya kamata direbobi su mai da hankali a kai domin kiyaye hatsara da kuma dakile ayyukan 'yan bata gari akan hanyoyinmu To a yau bari mu fara kamar haka. da mun riga mun identify ina ne problems yake da kuma riga mun kai mutanen mu da kuma abun aiki a wurin ma'aji in Allah su ba wani abubuwa kuma da za a samu na matsaloli a wurin kuna da isassun kayayyakin aiki kamar motoci babura da kayayyakin sadarwa don tabbatar da cewa masu ababen hawa sun bi dokokin hanya sau da kafa don kare rayukan jama'a eh to bari in fara da su kayan sadarwa da gaskiya kayan sadarwa kan muna da kayan sadarwa masu kyau alhamdulillah sai dai shi aka ce komai dubu yana son kayan ƙari amma gaskiya muna da kayan sadarwa masu kyau saboda kaga muna da abu da ake kira CUG close user group wanda yake communication seamless communication within the code irin kuma headquarters namu take biyan kuɗi a gulo ko da kowane wata na biya ba kakkautawa saboda ka ba mu da matsalar communication irin haka nan kuma eh, sadarwa sannan kuma bayan wanda muna da call center abinda ake ce ma call center wato number na 122 wanda har yanzu mutane da yawa wanda ke install free in ka kira da kowane layi ntn glo. zen airtel menene duk abin da ka kira da shi irin za ka ga cewa ba a cajin ka idan hatsari ya faru ka kira just one two kuma ko inda ba service ne wannan layin zai ji wannan kiran zai ji is already connected the internet saboda me kira ne wanda yake na emergency don a ceci rayuwa kuma ba wai hatsari ba kawai duk inda mutum yake cikin danja ko kidnapping ne ko rape ko menene ko gidan mutum ya kama da wuta a'a kai mutum ko galabaita ya gaza gashi ya shiga cikin wani hatsari yana neman a kawo mashi dauki ya kira wannan one two two din zai je a wannan call center din mu zai bayanan ina ne location din sai in yana da cikin hayyacin da zai iya bayani to mu kuma za mu yi mobilizing mutanen mu da kuma sauran kilin jami'an tsaron da ya kamata in ya kamata a je da wasu jami'an tsaron da ba namu ba sai za a je da su wurin kuma a kai masa dauki yadda ya kamata kamar wannan namba ta one two two ko kuma in ce biyu biyu ko wace jihar Najeriya ana samun ko a sai dai anan jihar Ogun kawai wannan national consult call center ne na Rosati ko ina ko ina mutum yake a Najeriya yana kira samu wannan din sannan maganin kuma sauran kayan aiki da kai magana gaskiya muna bukatar tallafi na kayan aiki su muna kira ga gwamnatin jiha da kuma mutane masu hannu da shuni da duk wani wanda yake da zuciya ta taimaka ma ceton rayuwar al'umma da kiyaye lafiyarsu su a kan haya da kama da dauki ya tallafa muna da mota ko dai mota ta ambulance ta ɗaukar marasa laya ko ko motoci na sintiri ko kuma motoci irin wannan janwe din ta janye motocin da suka faɗi akan hanya da sauransu muna da muna bukata ko kuma babura na abin na sentirin su muna bukata muna ganin wasu motoci da tsohon lamba wasu kuma da sababbin lamba shi menene muhimmanci ita wannan sabon lamba da ake yi wa ababen hawa to ita wannan sabon lamba gaskiya an inganta ta fiye da wannan tsohon lambar da kake gani kuma a halin yanzu haka muna kama duk wata mota ko wani babur da da tsohon lambar nan saboda haka an ba mutane umarni cewa kowa ya yanki wannan sabon lamba ya ba ya ma abun hawa shi wannan sabon lamba din sannan ina kara jan hankalin mutane ga muhimmancin wannan lamba wanda suke gani wannan lamba din fa muhimmancin ta kamar a ce mutum ta shi ta haifa mai yaro to ya zana ma yaron nan suna kaga wannan yaron sunan ka zai dauka kai uban sunan ka zai dauka to likewise idan ka ki bashi suna wani ya zo ya dauke shi ya sa mai suna kaga sunan shi zai dauka don in ya girma ka tambaye shi kai me sunan ka zai ce wane wane misali ko ba haka ba to kamar haka ne idan kai samu abin hawa mashin ko mota misali kai yi mashi rijista muka bi ka'ida ƙa'idodin yin rijistar na yadda ya kamata za a baka lasin na wannan abun hawan za a baka abun da muke kira proof of ownership certificate wato eh certificate takarda ta tabbatar mallakar cewa kai ka mallaki wannan abun da sunanka har da hotonka to ina ba mutane tabbaci cewa fa ga duk lokacin da wannan abun aka samu aka siyi wannan mota ko mashin din aka sace shi da an sace abun hawa abu na farko da barawo zai yi shine ga cewa ya cire lambar nan ya jefar da ita ko mm, to kaga kuma ba zai yi ya tawo da shi babu lamba ko mm. saboda haka dole a yi kokarin in sai sai ya in shi zai amfani da shi dole abin da zai yi zai yi kokarin ya sake mai lamba to a wajen yin lamba ana sa injin lamba da chassis lamba na na wannan abun hawan yes of course musa aka iya canza injin ko canza injin ma ba wai haka kawai ake canza injin ba akwai ka'idun da ya kamata a canza to a dauka cewa an canza injin mai an sa wani injin sabo misali to chassis din a yana da an sa injin lamba ko chassis lamba ko kuma duka biyun to zai flash ka gane ai saboda abubuwan namu duk akan internet ne ka gane ai zai flashin cewa zai dinga flashin hakan nan zai dinga nuna nuna cewa eh cewa wannan vehicle had been registered already a susu a jiha kaza kaza a local government kaza kuma sannan da su da hoton mai motan ko mashin din da lamba ta yi duka za su dinga flashing gani saboda ka man sha kama motoci da aka sace ta irin wannan hanya din wata mota haka an same ta rivers kila an sato ta da maiduguri a rivers da ita ko a lagos da ita ko an sha kama sosai abubuwan hawa da aka sace da wata jiha zuwa wata jiha ko kuma wajen jiha din saboda kokarin a sake musu restriction saboda haka yin rajista ga abun hawa security ne kwarai da gaske tsaro ne sosai security ne sosai ga abun hawan ka sai abun hawa eh, ɗaruruwan dubai amma ka kasa cire dubu biyar ko dubu ashirin ko dubu talatin kai mai rajista a ina ganin wannan wauta ce saboda ina kira ga mutane su dage akan yi ma abun hawan su rajista. madalla la'adan kuma za mu da aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Ahmad Umar shugaban hukumar Road Safety ta kasa jihar Ogun da ma wakilin Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita wani sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. gaida baba makeri. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. ma'aikatan lafiya faɗin amurka na kira ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona gamayyar ƙungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a faɗin amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta cdc da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta amurka ta roƙon cewa cibiyar ta cdc ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi ma'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba a halin da ake ciki kuma kasar india ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan biyu da rabi. shugaban kasar belarus alexander lukashenko jiya juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen turai ke amfani da su a fadin kasar ta belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara lukashenko ya ce zai hana kasashen turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar rasha kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan biyu da rabi gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a faɗin ƙasar daga ranar ɗaya ga watan gobe. bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum shugaban kasar belarus alexander lukashenko jiya juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen turai ke amfani da su a fadin kasar ta belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara lukashenko ya ce zai hana kasashen turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar rasha sannan zai karkatar da kayan sayarwa na belarus waɗanda a halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar luthiana wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar umarnin kasancewa a shirye kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar da ta fito daga turai. sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya. Ma assalamu.